Masu sauraro, Assalamu alaikum barkanmu da warhaka. Muhammad Awal Suleiman ne tare da sauran abokan aiki ke muku lale marhaban ta cikin wani sabon shirin Najeriya a yau daga nan Daily Trust. Gwamnonin Arewa maso gabashin Najeriya sun bayyana damuwarsu bisa yadda ake samun karuwar ta'addanci a yankin. Gwamnonin sun ɗora alhakin hakan akan sarakunan gargajiya domin a cewarsu masu sarautar musamman masu anguwanni da dagatai na sauke baƙi daga waɗansu yankunan ƙasar ba tare da tsauraran bincike ba. Sun bayyana hakan ne yayin wani taro da suka yi a Maiduguri babban birnin jihar Borno a daren Asabar tara ga Satumba da muke ciki. Ko menene abin da sarakunan gargajiya ke cewa kan wannan zargi? Kuma yaya za a shawo kan wannan matsala? Ku biyo mu sannan a hankali ta cikin shirin Najeriya a yau na wannan lokaci. Masu iya magana na cewa inda ba ƙasa nan ake gardama kokawa. Mun faro da jin ta bakin masu sarautar gargajiya. Sunana Ibrahim Garba Hassan Fantani. A matsayinmu na masu unguwanni da dagace da hakimai akwai tsari da dama aka tsara ana karɓan baki. Da can in bako ya zo ya gabatar da kansa za a ba shi waje ya zauna. to daga baya da aka zo aka samu insecurity a ƙasa sai ya zamana an kira mu ada an ba mu orientation na kan cewa duk wanda ya zo sai ka bincike shi daga ina yake menene aikinsa ina zai je me ya zo yi nan kafin ka ba shi sauki in kuma ba ka gane masa ba an ce ma mafi sauki kyan kai report wa hukuma mafi kusa amma ni dai wannan na san da na je na attendant din seminar manyan gari babban hakimin gari marigayi ya sa an kira da gasa da hakimai an gaya mana to akwai insecurity a ƙasa saboda haka duk mutumin da zai shigo yankin ka ko anguwarka ka tabbatar ka san daga ina me ya zo yi ko haya ko siyan gida ko bakunta yanzu haka kwana biyu da suke akwai wanda ya zo wajena gidansu yana kwadanne shi baya tafiyan dare yana so zai kwana na ce masa ba mu da masauki ya koma tasha in daga tafiya yake tambayi masu aikin tashi akwai inda aka ajiye park na masu kwana da safe su wuce. To da farko dai suna na Bala Muhammad ba ina kuma cikin garin Damaturu maturu State Local Government kuma ina wakiltar anguwa ne Fawari International a cikin garin Damaturu. Da farko dai lokacin da aka samu matsala a baya da ya wuce akwai tsari da mu muka fitar muka gaya lawananmu suka ɗaura mu akan haka saboda shi ne mafita idan muka zo cikin anguwa muna zaune bako in ya shigo to zai zo shi ne ya gabatar mana da shi da iyalansa ko yana da wani kani to a lokacin muna da rijista wanda idan mutum ya zo sai mun masa rijista to sai yau da gobe kuma tafiya kasan tana yin yawa sai aka samu zaman lafiya a gurinmu to da aka samu wannan zaman lafiya to sai kasance wani zai zo da ƙaninsa ko ɗan uwansa saboda ya jima a gurin ya san yanzu ba matsala sai ya zama ba tare da siya tuntuɓi mai anguwa ba to shine irin zamantakewan da muke to a kasantuwar irin wannan jimawa da aka yi ba a yi rijista wato kenan yanzu ana samu daga cikin baƙin kuma sai mutum ya rikide ya zama ɗan ta'adda wato abin da yake faruwa akwai makota waɗanda ka san idan aka ce ma idan ka taka leda an ka ya sare ka to goban ka ga igiya ko kuma ka ga leda za ka tsorita abin da yake faruwa mutumin da ya ga idon bako a cikin anguwa to muna ɗaukansa a matsayin mutumin da zai iya cutar da mu sai ya zama na hankulan mu iyakansa to shi yasa muke security kanmu da irin wannan eh to abin da nake cewa na ce kenan yanzu kasantuwar ba a cika irin wannan binciken ba shi yasa ake samun waɗansu suna zama 'yan ta'adda 'yan ta'adda kuma suna samun gurin zama babban damuwar mu dai a cikin zamantakewan da muke na farko shine kamar gidajen da ake sayarwa a cikin anguwanninmu an yi zama a fada an yi zama da su dillalan gidaje dalilin da yake faruwa mutum ne zai zo sai gida a ƙasarka ka sai ya zama na amma gaya ma ba ba a kawo mutumin ba ba a kawo takarda akan cewa wane ya sayi gidan wane to shine babban damuwar mu. sunana Umaru Gurama ni hakimi ne a kasar Dukku a Gombe jihar Gombe To abin da zan ce shine um, akwai sakaci na tsari daga gwamnati da kuma su mutanen da kuma su waɗanda aka naɗa a zaman shugabannin al'adu. To a yanzu a wannan zamani da ke maka magana musamman yanzu da aka shiga wannan zango na, na, mulkin farar hula na hudu wanda abubuwa da suka lalace. Kowane al'amari an siyasantar da shi su masarautun siyasantar da su wanda bai san yadda masarautar take tsari ba ya ɗauki ikon siyasa ya mai da shi ne sama da na masarautar wanda aka shekara ɗaruruwa turawa da suka zo su amma abin da yake faruwa shine sun tadda wannan tsarin sai suka yi amfani da shi ya amfane su mu muka zo muka fara amfana da shi amma daga baya yanzu an zo su kurkuta abu don haka ba mamaki idan su wanda duk ya zo shigo gari ya zauna baya tambayar mai anguwa ko sarki zan gina gida baya tambayar mai anguwa ko mai gari cewa zan yi kasuwa baya tambayan komai baya neman izinin komai saboda dokar kasa ta amince masa kuma in dan siyasa ne ma za a daure masa gindi ya zama wata tsiya cikin al'umma wanda ba yanda za su yi da shi dama yan boko haram din da yan ta'addan su kuma ai maganar kuɗi ne za su zo su iya siyan kowane wuri da kuɗin su ba wanda isa ya tambaye su gwamnati ba ta dauki ta ba da muhimmanci ba dole abin da yake faruwa a kowane karamar hukuma akwai kwamiti na musamman na tsaro da zama lafiya wanda ake kiransa peace and eh, eh, eh, committee Eh, wanda shi ake zama da shi ake ba da bayanan da za a samo shine bayanan sirru intelligence information da ake samu daga kasa ne shi za a bayar gwamnati ta amfani da shi Shirin Najeriya a yau kuke sauraro daga Daily Trust. Kuna iya sauraron shirin a lokacin da kuke so a shafinmu na Aminiya da dailytrust.com. ko ta shafukanmu a kafofin sada zamanta da muhawara wato facebook.com slash aminiyatrust ko ta manhajar x.com aminiyatrust da a da ake kira da twitter. Ko ta hanyoyin sauraron shirye-shiryen podcast kamar Apple podcast ko Google podcast ko Buzzsprout ko Spotify ko kuma Tinin Radio sai kuma ta Trust Radio ta kafar intanet a trustradio.com.ng da kuma ta waɗansu FM a sassan Najeriya. To madalla, a farkon shirin kun ji waɗansu masu rike da sarautar gargajiya daga arewa maso gabashin Najeriya da martani kan ikirarin ƙungiyar gwamnonin yankin nasu na cewa suna sauke waɗanda ke rikidewa su zama 'yan ta'adda. Yanzu ga wani masani ko mai sharhi akan harkokin tsaro da shawarwari kan yadda za a inganta tsaro ta hanyar haɗa kai da sarakunan gargajiya da 'yan siyasa da kuma hukumomin tsaron. To sunana Dr. Yahuza Getso masanin tsaro bincike da ta'amali da bayanan sirri yadda je amintacce akan abubuwan da suka shafi harkar tsaro a dazukan afirka da kuma kasashen asiya mai sharhi akan al'amuran siyasar cikin gida da kuma ta kasashen duniya akwai buƙatar wato a dawo da darussa na tarihi waɗanda aka kore daga makarantun ƙananan makarantu na firamare zuwa ƙananan makarantun sakandare zuwa manyan makarantun sakandare da kuma manyan jami'o'i da manyan makarantu na gaba da sakandare domin wannan shine zai ba da dama ga masu tasowa da su kansu gwamnonin da kuma na ƙasa da su da ma'aikatan da suke mu'amala da su ya hmm. zama akwai littattafai rubutattu na tarihi suna zagayawa a tsakanin al'umma al'ummar tana sanin wacece ita kuma ya ya kamata ce mu'amala kuma ya iyaye da kakanninta suka yi mu'amala a baya domin rashin duba wannan shine abin da ya sa gwamnonin har suka iya daga giran idansu suka kalli wato fuskoki da kuma wato a rauna na masu rike da sarautun gargajiya wanda suke wannan yanki har suka iya fito da wannan matsaya. Wato ya kamata a sani suwaye bakin nan da ake magana. Shi yankin Afirka, musamman Afirka ta yamma, da ma kusan kasashen afirka baki ɗayansu wasu yankuna ne waɗanda suka daɗe suna karɓar juna a matsayin abokan ziyara da kuma abokan zama yayin da kusan dukkanin garuruwan arewacin najeriya in ka je za ka samu ana cewa akwai zango-zango akwai tudun wada da sauran makamantansu hmm. mafiya yawancin waɗannan gurare gurare ne waɗanda baƙi na alfarma waɗanda al'ummar da suke zuwa su zauna tare da su ba sa iya yin waɗansu abubuwa sai da su waɗannan akwai abin da ya shafi noma akwai abin da ya shafi kiwo akwai abin da ya shafi abin da ake cewa cirani akwai abin da ake ya shafi abin da ya shafi noman rani akwai abin da ya shafi su akwai abin da ya shafi waɗansu sana'o'i na musamman waɗanda ake samun taimakekeniya tsakanin al'ummun da suka taso daga wani yanki zuwa wani yanki haka ne yasa zaka samu mutanen jihar borno da yawa a jihar kano a jihar sokoto a jihar zamfara kamar yadda zaka samu mutanen jihar zamfara da yawa a jihar taraba a jihar Bauchi, a jihar Gombe, a jihar Adamawa, a jihar Borno da sauran makamantansu. To sakamakon wannan ya zama dole tunda akwai abubuwa waɗanda aka yi sakaci da su har 'yan ta'adda ko ko ɗabi'u na ta'addanci suka shigo cikin al'umma. To waɗannan matakan ɗaya daga cikinsu shine ruguza darasin tarihi a makarantu da kuma gaza samar da makalu da akan yi na tarurrukan ƙarawa juna sani wanda da ake yi wa ƙungiyoyin malamai ake yi wa malaman addini ake yi wa ƙungiyoyin matasa da sauran makamantansu wanda mashahuran masana tarihi suke yi domin ilmantarwa da kuma wasu shirye-shirye da ake ta kafafen yaɗa labarai masu zaman kansu da kuma mallakar waɗannan jihohin domin hakan yake sa mutane su san tarihin kansu kuma su san wane ne bako kuma wa ya kamata su karɓa kuma ya ake karɓar bako ya iyaye da kakanni suka zauna da baƙi. domin babu wata al'umma a duniya da za ta taɓa ci gaba matsawar baki ba sa shiga cikin ta na dakta to yanzu idan ana so a fito da hanyoyi da za a haɗa kai tsakanin su sarakunan gargajiya 'yan siyasa da kuma hukumomin tsaro wace shawara za ka bayar a takaice to abubuwa ne za a yi guda biyar abu na farko a san su wane ne ma sarakunan gargajiyan ga matakan tun daga mai unguwa zuwa dagaci zuwa lawani da sauran makamantan su hara kai ga ga, ga emia ko ku a ce ba sarake babba a fara tantancewa Ta taya aka na biyu a san ta taya ma ake naɗa su sannan na uku 'yan siyasar su ji tsoron Allah su koma da baya su duba su ga shin demokaradiyyar nan ta gaskiya ake yi koko je kana yi ka ce in je kana yi ka ce to a dawo kan demokaradiyyar ta gaskiya domin da haka ne za a iya tantance waye ma dan demokaradiyyar kuma ya kamata yi demokaradiyyar sannan abu na hudu jami'an tsaro ya zama akwai canjin mu'amala ba irin mu'amalar da ake da ita ta zaman doya da manja ko kuma zaman mage da bera da ake yi tsakanin sarakuna da al'ummu da kuma su, su jami'an tsaro ba dole sai an yi gyara akan wannan sannan abu na biyar su waɗannan gwamnoni su fito da doka ta bai ɗaya wacce za ta ba su damar samar da rungumar gaskiyar abin da tanaji ya yi na kundin tsarin mulki a cikin littafin kundin tsarin mulkin najeriya da kuma dokokin da suka kafa samar da waɗannan jihohin domin a tantance menene ake nufi da ɗan ƙasa mai ake nufi da baƙo domin haka ne zai sa a iya gane wane ne baƙon na gari sannan kuma a gane wane ne baƙon da bai kamata ba domin al'umma ba ta taɓa ci gaba idan ta dogara da kanta ba tare da baƙi ba to in an yi wannan an samar da wani tsari tabbatacce kuma rubutacce wanda zai bada damar tantance da gane mazaunan da guraren da ake zaune ana yin mu'amalar da kuma suwa ke zaune wannan zai ba da dama a samar da cigaba mai ma'ana kuma zai ba da dama a samar da tsabin kasar tsarin tsaro da kuma dakile matsalar ita wannan da ake magana ta rashin tsaro da kuma wato raino ko kuma kyankyasar 'yan ta'adda ko kuma tsagiru ko kuma waɗanda suke zama karfan kafa a cikin al'umma. Tuma sauraro da wannan bayani na Dr. Yahuza Ahmad Getso masani kuma mai sharhi akan harkokin tsaro shirin Najeriya a yau na wannan lokaci ya kawo ƙarshe. Sai mun sake haɗuwa da ku a shiri na gaba da izinin Allah. Yanzu a madadin abokiyar aiki na na Khadija Ibrahim Muhammad Awal Suleiman ne ke sallama da ku daga nan Daily Trust. Ku huta lafiya.